Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis tare ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labaran duniya. To Muhammad shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaƙi da cutar corona a wani jawabi da zai yi yau da rana a fadar White House biyo bayan ƙarin masu kamuwa da cutar a ƙasar. koriya ta arewa ta gudanar da wani fareti yau alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci sai dai babu makamai masu linzami kamar yadda ta saba babbar kotun ƙasar malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba 'ya'yansu da aka haifa waɗansu ƙasashen waje 'yancin zama 'yan ƙasar ta malaysia tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya matakin farko a jihar kanan najeriya sun fara daukan matakin shawo kan cutar polio na muhalli da ta bulla a jihar za a yi zagaye irin na wannan dugu domin wannan ya nufin wato rigakafin mu na da kullum ah, da akwai wanda ba sa zuwa a yi musu domin a kare ragowar yaran to za mu koma ko mu yi wannan dubu bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja da ke Najeriya a sanar da rasuwar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska. Kamar kowace rana Alhamis yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkama da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaƙi da cutar corona a wani jawabi da zai yi yau da rana a fada White House biyo bayan ƙarin masu kamuwa da cutar a ƙasar. kakakin fada white house jan saki ta shaida wa manema labarai jiya laraba cewa biden zai gabatar da waɗansu hanyoyi shida da za su taimaka wajen samun ƙarin amurkawa da za su yi rigakafi da zai hada da neman haɗin kan kamfanoni masu zaman kansu jawabin na biden na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar masu kamuwa da covid-19 da waɗanda ake kwantarwa da kuma masu mutuwa sakamakon kamuwa da nau'in delta da ya mai da hannun agogo baya a yunkurin yi wa tarin amurkawa rigakafi da gwamnatin ta yi a watan farko na kama mulki galibin waɗanda suke kamuwa da cutar waɗanda ba su yi rigakafin ba ne da suka hada da yara da dama da ba su kai shekarun da za su yi rigakafi ba Ƙungiyar likitocin ƙananan yara ta Amurka ta ce an samu ƙarin ƙananan yara da ke kamawa da cutar da ya kai 770 tsakanin 5 ga watan Agusta zuwa 2 ga watan Satumba. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani fareti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata. an gudanar da faretin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa ƙasar ta koriya ta arewa waɗansu masu sharhi sun sa zuciya koriya ta arewa za ta yi amfani da wannan lokaci wajen gabatar da waɗansu manyan makaman yaƙi kamar yadda ta saba yi a lokutan baya a maimakon haka aka gudanar da bikin cikin al'ada farin kaya aka yi fareti da dawakai da karnukan aikin tsaro da kuma motocin aikin kashe gobara waɗanda suka yi jerin gwano suka kewaya dandalin kim il-sung wannan shine faretin soji na uku da koriya ta arewa ta gudanar cikin shekara guda kuma na farko tun da shugaba joe biden ya hau ga mulki waɗansu suna ganin shi a wani matakin matsawa amurka lamba yayin da tattauna tsakanin ƙasashen ta cije duk da cewa ba yi tsokana kamar lokutan gwajin manyan makamai a baya ba. jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Najeriya ta samu ɓullar kwayar cutar polio na muhalli fiye da ɗari da ashirin. Wannan na zuwa ne bayan shafa shekara guda da samun takardar shaidar kawar da kwayar cutar shan inna ƙasar baki ɗaya. Tuni shugaban asusun tallafawa ƙananan yara na UNICEF a Najeriya, Peter Hawkins, ya buƙaci shugabannin Arewa da sarakuna da kwamiti-kwamiti da ke kula da cutar polio da su zage damtse domin shawo kan wannan kwayar cutar shan inna na muhalli da aka samu a wasu sassan kasar. mu baraka bashir na dauke da ci gaban rahoton kimanin watanni biyu da suka wuce a jihar kano aka samu bullar kwayar cutar polio na mahalli a kananan hukumomi guda biyu da suka hadar da na nasarawa da na gwale wanda tuni ma'aikatan lafiya suka ziyarci waɗannan kananan hukumomi domin tabbatar da ba'asin me ya faru har aka samu bullar wannan kwayoyi mun samu zantawa da masu aikin digon allurar polio na gida-gida wacce ta nemi a sakaye sunanta ta ce kila wasu sun amince cewar wannan kwayar cuta da aka samu ba shi da illa wasu kuwa aka san haka ne zai faru da ba an ce polio ta yi ba kuma yanzu mai ake nema duk irin wannan to kin ga gaskiya akwai mutane da yawa wanda a yanzu a dawo kuma a ce musu wai an samu ballar polio akwai wanda gaskiya ba za su yadda ba ina ganin a cikin kaso ɗari ina ga sai dai 50% za su iya yadda 50% za a samu turjiya gas. Wani mai aikin sa ido na gidauniyar Adamu Abubakar Gwarzo Musa Abdullahi Sufi ya ce babu alama al'umma za su razana da wannan kwaya na cutar polio na mahalli. Uh, an samu kusan ɗari da guda 120 yanzu a Najeriya a kuma duk bangarori daban-daban na fadin najeriya to amma gaskiya akwai kwakwaran zaton cewa ba za a samu razana ba domin tsarin da ita najeriya take kokari wurin yakar wannan abin akwai tabbacin cewa za a ci nasarar wannan kamar yadda aka yaki wancan wanda yake shine mafi muni na polio wanda har aka samu wannan certificate cewa su shugabannin kasa da malamai da sauran al'umma wanda suke masana da gwamnati a ci gaba da kokari wurin wayar da kan al'umma su gane muhimmancin tsafta a cikin al'umma mun kuma zanta da sakataren zartaswa na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano Dr. Tijani Hussaini wanda ya karin haske kan wannan kwayar polio na muhalli da aka samu. Circulating vaccine drug polio virus ita kuma ta zuɓulla ne domin mutane ah, da wanda za su iya kamuwa ita kafa ta ɗan shanye nan ah, saboda immunity is low ta wannan aka samu. So ba polio muka samu ba mun samu abin da ake kira vaccine drug polio virus. Ita ma din ai kuma naji ka ce tana dan sa kafa ta ɗan shanye ko? Tana dan sa kafa ta shanye amma ba wild polio virus ba ce. Ya kara da cewa tuni suka fara gudanar da bincike kan wannan matsala. Allurar rigakafin su take yaya asibitoci suke ko an samu mai irin wannan kwayar cuta. Mm. Wanda ba ma sa rai cewar za a samu saboda matakai da aka ɗauka na dakile ita cutar za mu yi da ake kira um, campaign za a yi zagaye irin na wannan dugu domin wannan yankin wato da mu na yau da kullum da akwai wanda ba sa zuwa a yi musu domin a kare raguwar yaran to za mu koma ko mu yi wannan dubu. Dr. Tijani ya ce yana mai ƙara jan hankalin al'umma da su kwantar da hankalin su cewar ba kwayar cutar aka samu a jikin wani yaro ba illa a muhalli wanda kuma za a shawo kansa a kankanin lokaci. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri da labaran duniya kashi na biyu. Babbar kotun ƙasar Malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba 'ya'yansu da aka haifa a ƙasashen waje 'yancin zama 'yan ƙasar Malaysia. Kundin tsarin mulkin ƙasar Malaysia ya ba maza 'yancin 'ya'yansu da aka haifa a wata ƙasa damar zama 'yan ƙasar Malaysia amma mata ba su da wannan 'yancin. sai dai alkalin babbar kotun aktar tahir ya yanke hukunci yau alhamis cewa dokar zama ɗan ƙasa tana da rauni idan aka yi amfani da ita ita kaɗai sabili da haka tilas ne a gama ta da dokar da ta haramta nuna wariyar bisa dalilan jinsi masu goyon bayan ƙalubalanta dokan yancin zama ɗan ƙasa sun ce dokar tana tilastawa matan ƙasar malaysia su ci gaba da zama a auren da ake cin zarafinsu domin su zauna da 'ya'yansu. suka kuma ce 'ya'yan sukan fuskanci kalubale wajen cin moriyar ayyukan gwamnati da aka yi domin jin daɗin rayuwar al'umma kamar samun ilimi da kuma kula da lafiyarsu gwamnati ta nemi a yi fatali da ƙarar da matan suka shigar zuwa yanzu dai gwamnati bata mai da martani kan hukuncin da kotun ta yanki ba daga ƙarshe shugabannin adawa da masu sa ido a harkokin zaɓe masu zaman kansu sun ce bisa ga dukkan alamu zaben majalisar dokokin kasar rasha da ake shirin gudanarwa cikin makonni biyu masu zuwa zai kasance mafi rashin sahihanci tun da vladimir putin ya hau karagar mulki shekaru 21 da suka shige binciken ra'ayoyin jama'a dangane da zaben na nuni da cewa kashi 26 na al'ummar kasar rasha ne kadai ke shirin zaben jam'iyyar united mai mulkin kasar rasha ranar 19 ga watan Satumba adadi mafi karanci tun shekara ta 2008. Duk da haka abokan hamayya Putin kalilan sun hakikanta cewa zai lashe zaɓe sabili da za a tafka magudi a rufewa masu kushewa Putin baki a hana 'yan takarar da suke neman tsayawa takara ba tare da jingina da wata jam'iyya ba da musgunawa masu kada kuri'a da kuma ba masu kada kuri'a tukwicin kuɗi. kafofin sadarwa na gwamnatin rasha sun yi watsi da korafin yiwuwar magudin zaben suna cewa kamfe ne na kasashen yammaci da nufin bakanta zaben suka kuma ce za a ƙara samun rahotannin kanzon kurege yayin da zaben ke karatowa. A gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya inda gwamnatin jihar Neja ta sanar da rasuwar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu Namaska. Sarkin ya rasu yana da shekaru 84 a duniya bayan ya shafa shekaru 47 a kan karagan mulki. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska a wata sanarwa daga sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matene ya ce sarkin ya rasu ne a asibitin Nizami da ke Abuja fadar gwamnatin Najeriya. a sakamakon fama da rashin lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. mai martaba sarkin sudan allah ya ɗauki rayuwansa ba wani abin da za mu ce na farko muna juyayi a gwamnatin ce duk wanda ya san masarautar kwantagora duk wani yaro kina dan shekara arba'in arba'in zuwa arba'in da biyar bai san kowa ba a masarautar nan wanda ya wuce mai martaba sarkin sudan ya yi rawan gani na haɓaka tarihin wannan masarauta ya jawo abubuwa na cigaba a wannan masarauta yau ina alfahari da cewa yana da jama'a da yawa shi mm. karan kai shi iyalinsa yana da jama'a wanda yake kowa ya san da zaman su kuma da abubuwan suke yi a wannan masarauta. Shi ma dai kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger wanda basaraki ne a masarautar Kwantagoran ya bayyana rasuwan sarkin a matsayin babban rashi a arewacin Najeriya. Wannan rashi ba rashi ba ne kawai na jihar Niger, wannan rashi ne na arewa ga baki ɗaya da Najeriya. Ba wanda zai iya misalta maka yayin da muke ciki a yanzu na wannan rashi. Idan ka yi hankuri to komai na da iyaka. To wannan abu da ya bar mana ba abin da za mu ce sai Allah ya ba mu ikon riko da shi yadda ko a bayan shi in Allah ya so ya da kasan nan za ta zauna lafiya kamar yadda ya koyar da mu. Sarkin Sudan na gora Alhaji Sa'idu na Maska wanda jika ne ga Umaru na Gwamatsi wato jinin Shehu Usmanu dan podio Ya rasu yana da shekaru 84 a duniya.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 Afiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus. Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Gini bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo ƙarshen cutar Ebola. Sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta ƙasa NCDC ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba mara marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karɓar haihuwa ta shifa da ke karamar hukumar karu a abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa wato dr isa adamu mavu likita barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan cutar marburg virus marburg virus disease ko kuma mu ce marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda ta takan yawan auku dama misali a kasashe da dama amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cututtuka da yawa to amma marburg viral disease ko cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a west african countries misali kasashen afirka ta yamma kuma ko kwana kwana na an samu abin da ya shafi bai wuce mako biyu da wani abu aka samu hukumar lafiya ta duniya ta gudanar da wasu bincike suka gano cewa a kasar gini an tare da akwai wasu da suka dan samu matsaloli irin wannan bayan an yi wasu yan gwaje-gwaje aka gano cewa ita wannan cuta ta marburg virus disease ta take tattare da wannan shin menene alamomin cutar idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar ta kan kama da wasu al'amura da suka faru na ebola da suka wuce kwanakin ba a can wasu lokuta to amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bambanta irin waɗannan amma gaske abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cutuka dama viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi bulbulan jini a jikin mutum ko muke zuban jini to sai zama to galibi za mu san masu kallon mu da sauraro san cewa wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta kamar da hankali akan saboda a kankanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na dakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an ɗan samu hala wasu 'yan bambance-bambance su wato kamar yadda na faɗa da farko alamominsa sun hada da alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa har sukan ce wasu sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare so gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki sai kuma ciwon kai da yawa akan samu ma idan akwai alamun da akan samu daga baya zama to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana da bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba sai kuma mutuwan jiki don abin da ya shafi garkuwan jiki zan so a ce masu kallon mu sun san cewa duk abin da ya shafi irin abin da shafi na cutuka da ake kira hemorrhagic fever sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole daga mutum bai iya tashi ya tsaya ko ya dan yi tafiya karama na daki ko zuwa waje idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wa'annan rashin tafiya ko rashin tashi ya ɗan wasu abubuwan da ya kamata ya daga baya amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai bai da garkuwan jiki to wannan su suka fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to za ki ga mutum daga baya hala ɗaukansa ba zai iya wasa ba sai a ga an masa ko ɗaukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu so wannan shine most of the stage na complications da akan wato eh, in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi To likita kamar suwa suka fi kamuwa da cutar. Bisa ga duka alamu hukumar lafiya ta duniya e, bayan bincikinta da ta yi sosai bisa gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama misali can garkon jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar abin da kira immunocompromise wanda dama yanayin kinsu na abin da shafi garkon jiki ba su da shi imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkon jiki ko kuma maybe wani lokaci abin da shafi talauci na nan shi ma misali mutum bai cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu ko kuma akwai cututtuka da suka dan addabi mutum daga bayan halagar kwan jikin sa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki to sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga bayan garkuwar jiki ta zamanto ba ta da karfi sai ga cututtuka suna shiga a hukumar lafiya ta duniya ta lissafa wannan alkaluma game da akan mutane misali sai kuma waɗanda kawai kin san kamar da shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak misali akan samu cututtuka barkewar cututtuka lokaci guda to aka samu wannan wannan a lokaci guda ko yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable wato kama ana iya daukansa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa anjima zuwa wasu lokuta to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cutuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwar jikin su bata da karfi don idan mutum manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwar jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwar jiki shi ma yakan zama ya kasa saboda shekaru to gaskiya an ba wayannan ba to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda kaman misali da zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samu hatsarin kamuwa da wannan shin mai fama da cutar zai iya yada ta ga mutane eh kwarai kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cuta akan akan yada ta saboda mu'amala da juna misali akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini a wasu abubuwa ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jininsa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali ke sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da ah, hangulo misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya to ba ba daidai bane a ce ya ya taba ka kai kuma mai kula da ah, marasa lafiya to haka nan a gida idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo to ana samun samun dai tun daga mun magana cewa is one of the hemorrhagic uh, fever conditions irin wato kenan jini yana iya burbura jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani to da ga kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali sai kuma shi ma daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba lallai bincike ya nuna cewa akwai alkaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi misali yana iya kuma shafa wani har yanzu na san dai maganar taba jini ko wani abu ya fi yawa a asibiti asibiti ma mun san da dama kan je asibiti da sunan za a samu eh, sauki ko lafiya daga baya sai ga an samu wasu yan kurakurai wani daga baya za ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu wa'annan su ne kananan hanyoyin da lalle za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da wa'annan abubuwa kwarai kuwa akwai alƙalma da suka nuna cewa sai idan da ciwo wasu alƙalma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taba ka hannunka a hannunsa a hannunka misali jinin wanda yake da cuta so akwai alƙalma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda ah, hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya sansani wani abu misali alkaluma da suka wanda suka suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taba ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a ka akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan wannan ba ma cutar ma kai kowace irin cuta da dai a jini akan same ta sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da mara lafiya jini mara lafiya na iya taba ka to kana iya shiga kuma kaga kenan a ce kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa to amma na san hukuncin su shine ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan to kaga daga shinshinan ake gani za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata to tana iya kuma tsotso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala dama tunda da mu san asibiti ba gida bane ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa safa hannu misali da kuma abin da ya shafi eh, abin nan na rufe hanci da baki ko wani abu to kin ga idan aka amfani da max na takunkumi eh, abin da ya shafi rigakafi na abin da za a kwarin sa a asibiti ko wani abu dun da dama za ki ga mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka maida asibiti ya dawo kamar gida a wurin su a zauna a nan a tashi a koma nan. To likita daga karshe wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu don ɗaukar matakan kariya game da cutuka? A shawarar da zan bada san cewa asibiti ba gida bane kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba ko ina yake hukunci ya fara kansa na cewa ya kare kansa daga ciki akwai abin da shafi a sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci sai kuma mutum ya zamto cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba kaga kenan mu ma asibiti gashi ka zo baka da lafiya kana iya zuwa ka yi bayani baka da lafiya za a duba ka to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kariya misali da maganan takunkumi da kuma maganan safan hannu da sauransu duka wannan dai saboda ya zamto cewa cewa wannan cuta da ake son a gano ma kowace ce a jikinka ba ta yaɗu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba to shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa ta masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Babandi Mamman Bande yace ce salam biyoyi Hausa muna kira ga gwamnoni masu makwabtaka da jihar Zamfara ya kamata su ɗauki matakin kare iyakokinsu domin 'yan bindiga da ake fatattaka na tserewa zuwa makwabtan jihar ta Zamfara. Sako na gaba ya fito daga Hussaini Ali mai gishiri Rijau ya ce salam biyoyi Hausa na so ku bani dama domin mika sakon ta'aziyya zuwa ga masarautar gora. bisa ga babban rashin da muka yi na uba kuma jagora wato sarkin sudan na kwanta gora alhaji sa'idu na maska da fatan allah ya ji kansa ya gafarta mai ya baiwa 'yan uwa haƙurin jure wannan rashi mu kuma in tamu ta zo allah ya sa mu cika da imani amin sako daga sani mai lange-lange ya wuri ya ce ya allah ya sa ziyarar da shugaba buhari zai kai a jihar ima yau alhamis ta taimaka wajen kawo fahimtar juna tsakanin gwamnatin najeriya ta kungiyar masu fafutuka ta ipop sai sako daga shehu da murjau ya ce shugabanninmu da ke akan mulki yanzu kuma suke neman zarcewa 2023 ya kamata ku sani cewa a saboda tuwon gobe fa ake wanke tukunya kuma duk wanda ya da kyau zai ga da kyau wanda kuma yi akasin haka zai gani kuma shi lokaci alkali ne to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaƙi da cutar corona a wani jawabi da zai yi yau da rana a fadar White House biyo bayan ƙarin masu kamuwa da cutar a ƙasar. Kakakin fadar White House Jen Saki ta shaidawa manema labarai jiya Laraba cewa. Biden zai gabatar da waɗansu hanyoyi shida da za su taimaka wajen samun ƙarin Amurkawa da za su yi rigakafi da zai hada da neman haɗin kan kamfanoni masu zaman kansu. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani fareti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata. An gudanar da faretin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa ƙasar ta Koriya ta Arewa. Don masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin alheri Grace Abdi da na gabatarwa sai kuma Jewel Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.